bayani dangane da rukunan imani bayani filla-filla daki-daki tare kuma da dalilansu da kuma kafa hujjoji daga alkur'ani da hadisi tare kuma da bayar da bayani da dalili na hankali domin gamsar da mai karatu cewa shari'a ba ta cin karo da hankali sahihin nassi yana dacewa ne da warakakken hankali ba cin karo da juna a tsakaninsu da haka ba tare da na yi wani doguwar mukaddima ba za mu shiga cikin littafin kai tsaye domin mu samu daman karanta kaso mai tsoka na littafin ko mu sauke shi a cikin lokacin da nake da shi kafin bismillahir rahmanir rahim qala shaykh muhammad bin salih al-uthaymin رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته في كتابه شرح أصول الإيمان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 أما بعد فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده bayan irgagarwar mukaddima da malam ya sai ce amma ba'du amma bayan haka fa inna ilmin tauhid ashraful ulum wato shi ilimin tauhidi shi ne mafi darajar ilimomi ashraf ismu maf'ul ne na ismu af'al kima ko mai daraja kamar yadda asharaf din ita ce kima sharif abin da yake da kima ashraf mafi kima ashraful ulumi wa ajalluha qadaran sannan kuma mafi girman kadari domin ajallu shi ma af'alu tafdil ne na jalil akan ce jalla ya jillu fa huwa jalilun abin da yake da girma fa ajalluha qadaran wa awjabuha matlaban kuma shine mafi wajibcin abin nema a wurin bawa ya san shi idan wajibi ne mutum ya san alwala da wanka da sallah to wajibcin ya san tauhidi ya fi wajibcin ya san sallah da alwala da wanka muhimmanci domin da tauhidi ne waɗancan al'amura suke tsayawa in kuma babu tauhidi babu su li'annahu al billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi don shi ilimin tauhidi na sanar da kai ka gane ubangiji subhanahu wataala ka san shi da sunayensa ka san shi da sufofinsa sannan kuma ka san haƙoƙin Allah subhanahu wataala akan bayi me ya haƙin da Allah ke da shi akan bayi wannan shine ilimin tauhidi sai ce wa li'annahu miftahu at-tariq ila Allah ta'ala wa asasu shara'ihi ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية وشهد بها له ملائكته وأهل العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمراته ونتائجه جميل كما علم التوحيد شير مكلي نهيا إلى الله تعالى زوى وبنجي تعالى باون دبينك سنكوما زوى الله to babbar hanyarsa ko mabudin hanyarsa ta koma zuwa ga Allah shine ilimin tauhidi wa asasu shara'i kuma shine shishike na dukkan shari'o'i na Allah don haka ne ma manzanni gaba ɗaya suka yi suka yi ijma'i wajen kiran mutane zuwa ga tauhidi a jama'atul rusul gaba ɗaya manzanni sun yi ijma'i wajen kira zuwa ga tauhidi babu wani abin da manzanni suka yi ijma'i a kansa irin tauhidi don ubangiji ta Allah ta ma an min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba turo wani annabi ba kafin ka illa nuhi ilaihi face mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa yadda lamari yake ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni ku bauta ta min ni kadai wannan shine sakon da Allah ya faɗa wa kowane annabi tunda Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin inda Allah zai ce wa ma arsalna min qablika rasulan wato mu taba turo da manzo ba kafin ka wannan ma dullu alal umum domin ya zama na kira ce fi siyakin nafi wanda yake dullu alal umum tare da haka sai aka kara taukidin ma'ana din ta hanyar min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin ka iya cewa ma ahadun fil bait ya zanto ma'anarsa babu kowa a gida in ka tashi karfafa wannan ma'anar sai ka ce ma min ahadin fil bait to wannan ya fi ma'anar da su karfi kenan ina fata an fahimta wato kaga min din tana ƙara ƙarfin ma'ana ke ba wani manzo da Allah ya turo face Allah ya yi masa wahayin cewa ga abin da labarin yake kar abota kowa sai shi kadai sannan ubangiji ta'ala ya yi wa kansa shaida da wahadaniya kadai ta sannan mala'ikunsa ma sun shaidar masa sannan ma abuta ilimi sun shaidar masa kamar yadda yake allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist sai mala yace walamma kana haza sha'anu tauhid kana lizaman ala kulli muslim tunda haka sha'anin tauhidi ya kasance ashe ya zama tilas akan kowane musulmi lizam abin da yake lizuntar mutum baya rabuwa da shi wato wajibi kenan akan kowane musulmi an ya atani ya bihi ya kula da tauhidi ya bashi kulawa ta musamman al-i'tina'u bi shay shine damuwa da abu da kulawa da shi ta'alluman wa ta'liman ya kula da tauhidi wajen ya karance shi ya kuma karantar wato dan mutum ya karanta tauhidi kadai bai warkar ba har sai ya karanta wa tadabburan tare da lura da masail na tauhidi ya musu kyakkyawar fahimta wa atiqadan da kudurce su a zuci li yabni dinahu ala asasin salim dan mutum ya gina addinin ta a bisa da shishike warakakke wanda bai da tangarda wa tuminanin sannan ya samu natsuwa ta zuci wa taslimin da mika wuya yas'adu bi samaratihi wa nata'ijihi wanda shi kansa zai arzuta zai samu walwalar zuci domin a sa'ada kwanciyar hankalin rai ita ce a sa'ada duk da waɗansu suna fasara a sa'ada da cewa arziki to amma kwanciyar hankalin zuciya shine sa'ada to ita kuma zuciya ba ta samun kwanciyar hankali sai yana akwai tauhidi a cikinta duk irin yadda mutum ke cikin ni'imar duniya in ba da tauhidi babu yadda za a samu kwanciyar hankali Allah ce allah allazina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu kulub da wannan ne mutum ke samun natsuwa kyakkyawan tauhidi a cikin zuciya wato shi da kansa ya arzuta ko ya samu walwala bi samaratihi da amfanin tauhidi din wani ta'idihi da kuma sakamakon tauhidi to sai wani abu da ya kawo shi ma a matsayin yar muqaddima kafin ya shiga cikin littafin bayanin mazaya na addinin musulunci da me addinin musulunci yayi fice akan sauran addinai ta yadda idan an ce ga addinin musulunci ga kiristanci ga yahudanci ga addinin buda to kowanne ya kamata in za a dora shi akan dan uwansa ya zanto akwai abin da a iya nuna wa jama'a su gamsu a matsayin ka na musulmi me za ka nuna cewa da shi ne musulunci ya fice akan sauran addinai to wannan ita ce dan abin da zai faɗa a nan gurin dan abin da zai faɗa kenan yace addinul islamiyyu addinul islamiyyu هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا فلا يقبل من أحد دي دينا سواه قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين malace shi addinin musulunci shine addinin da ubangiji ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi lafazin ba'atha daidai yake da arsala wato ya turo manzon Allah da shi khatama Allahu bihi al-adyana da addinin musulunci ne aka cika addinai da suka shuɗe a baya wa akmalahu kuma aka kammala addini da shi li ibadihi bayansa wa bihi nima da musulunci ne kuma Allah ya saka ni'imarsa ga bayi don babu wata ni'ima mafi girma irin ni'imar musulunci wa radiyahu lahum dinan ya yadda da shi a matsayin addini gare su fala ya qabalu min ahadin dinan siwahu Allah ba zai karba addini a hannun kowa ba in ba musulunci ba dan haka ya Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba na ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulallah sai dai ya kasance shi manzon Allah ne rasula din nan wato kamar khabaru kana ne walakin kana huwa rasulullahi sai zan tura rasulun ismu kana kenan amma da kana din da ismu ha ana shafe su kaddara su ake al-irabi wa khataman nabiyyin kuma ya kasance cikamakin annabawa to yanzu da ka karanta wannan aya Ka ce, manzo Allah bai kasance uba na ɗaya daga cikin ku ba abokin zancen kai yana da dama ya ce da kai to ai a tarihi an nuna manzon Allah Allah ya bashi haihuwa ta yaya maza irin yadda ya bashi ta yaya mata daga cikin yayansa maza akwai wa Ibrahim Al-Qasim Abdullah da kuma yaya hudu Allah ya bashi maza to dan me kuma Allah ya ce walakin rasul ma kana muhammadun aba ahadin min rijali bai zama uban ɗaya daga cikin ku to anan gurin sai malamai suke ba da ansar cewa akan cewa mutum rajul bayan ya zama baligi wanda ƴaƴan manzan Allah dinnan mazaje da aka lissafa daga cikin su ba wanda ya zama rajul kowa Allah ya karɓi rayuwarsa yana yaro karami <laughs> ina ba dan bayyana Allah ko ce walai ma kana Muhammadun aba ahadin da ya ce min zukurikum to zakar kaga ya shafi karami da babba kamar yadda unsa ta shafi babba ko karama kana ba za mu yanzu amma rijal ya ce rijal kuma dole sai manya kenan mun fahimci wannan ko dai kenan sannan abu na biyu ana magana min rijalikum al-mukhatabun waɗanda ake magana da su a lokacin saukar aya wanda su ne sauran sahabbai tunda a lokacin idan muka manta ba dai ayar ta zo ne a siyakin ayoyi da aka zo dan a rushe tabanni tabanni shine mutum ya mayar da dan wani a matsayin dansa ka yi ɗa da shi to kai declaring din cewa wani ka ne bayan ko ba kai ka haife shi ba da a farkon musulunci ya halatta dan manzo Allah ya yi hakan ga Zaid ibn Harisa to daga baya kuma Allah ya rushe wannan yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah wa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fi din wa malikum zuwa karshe sannan kuma ka kawo nan gurin inda dan a tabbatar da rushewar ta gaba daya Allah ya kaddara Zaid ibn Harisa ya saki matarsa Zainab bint Jahash kuma aka ce manzo Allah ya aure ta inda ɗansa ne lalle daidai da dan haihuwa ya yi ɗanka ya saki mace kai ka aura amma sai Allah ya kaddara ya aura manzon Allah yana ganin abin zai ji ba daɗi jama'a su ce ya auri mata duk da shi ya san ai dan tabanni ba da bane ba amma ubangiji ta'ala ala wajauta masa cewa sai yayi haka falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula to kaga sai zanto cewa dan sauran mummunai nan gaba idan wani yayi tabanni da mutum to don wannan wanda ka yi tabanni da shi ya auri mace ya saki za ka yi aurenta don ba za ka samu wani kunci ba wajen aurenta tun daga shi manzo Allah ya riga kai ne likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyai idza qadaw minhunna wa tarawa kana Abdullah mafula zuwa karshe an gane ku to ma'ana dai cewa walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wato wannan yana annabi ne kai mukin annaba banda shi babu wani annabi sabo da za a tuba zuwan annabi isa alaihi salam baya rushe wannan aya dan shi annabi isa ba wai zai zo bane a matsayin sabon manzo da sabon manzanci a hannun shi da wani sabon sako da Allah zai saukar a'a tun daga lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah babu wani sabon sako da za a sake saukarwa idan annabi isa ya dawo ya zo zai yi aiki ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai tukar da wannan ayar ba dan haka ne ma a wannan lokaci ba wai zai zo bane ba a matsayin manzo zai zo ne a matsayin malami cikin malaman al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ko bai rage masa daraja ba dai idan wani ya ce to ai idan bai zo da risala ba an rage masa daraja a ce a'a ta yaya aka rage masa daraja inda dukkan annabawan duniya Allah zai kaddara masa su dawo yau to kowa ba zai aiki da littafinsa ba sai dai ba Qur'ani wannan kuma nasu Qur'anin ne ce haka وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم rasulun? musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin da haka imam zahabi a cikin littafin tajridu asma'is sahaba yana bayyana tarihin sahabbai sai kawo annabi isa a cikin sahabbai yace huwa sahabiyyun wa nabiyyun sahabi ne kuma annabi ne annabi ne wannan kowa ya riga ya gare ne domin imani da Allah kuma ya gamu da shi a daren Isra'i dama sahabi shi ne wanda ya ga annabi ya imani da shi ina ba ta fahimta har malamai suka a fanyen ilimin tattauna suka ce wa kowa balla cikin sabon manzo Allah kaga dai abinda baka saba jinsi sai sai mu ce mai Abubakar amma wanda ya san wannan sirrin sai ce annabi Isa to amma kaga sai ya yi dogon bayani kafin jama'a su fahimce shi a shahid dai wato annabi isa zai zo ne a matsayin shi na mabiyin manzan Allah wannan ko bai rage masa daraja ba dukkan annabawa suna kasa da manzan Allah an gane ku zai zo a daidai lokacin mahadina nan kuma zai salla a bayan mahadi sallar da zai a bayan mahadi dan ma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mahadi ya zama liman annabi isa na cikin mamu duk wannan bai rage masa daraja ba na'am kuma ubangiji ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan na suka cika addini da mutane sannan ubangiji sai inna dina inda Allah islam sanannen addini a wurin Allah shine musulunci wato banda musulunci Allah bai san da wani addini ba sannan Allah ya ce mun yabta idar islami dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin wannan da ayoyi ma'ana su a zahiri take sai ce me wa qad farada Allah ta'ala ala jami'in nasi an yudinu ta'ala bihi فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار جميل الله يا وجبتا ومتانا قبادا أن يدينوا لله تعالى به سيوا الله الدين بشي مسلم سي بعد أبدا بمبا دون سيوا الله الدين تو مسلم سي زي الآداء بكو دوني أبو مسلم da yake saukakke wanda ba a gurɓata shi da son an gane ko Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai magana da manzon Allah ya ce kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an wato wannan na ɗaya daga cikin ayar da ke nuna falalar manzon Allah cewa an turo shi zuwa ga dukkan mutane gaba daya inni rasulullahi an ce ya ayyuhan nas kaga farare da bakake da kowa da yan binni da yan kawai kowa ya shiga inni rasulullahi ilaikum jami'an tare da cewa an ce wa ila adana kahum huda wa ila samuda kahum salihah wa ila madina ko wanne wani wuri aka masa iyaka amma manzo Allah ba ya masa iyaka ba da'awarsa ta zo ne lil makani kullihi wa lil zamani kullihi la tataqayyadu bi zarfi zamanin wala bi zarfi makan dukkan da'awar wani annabi kuwa ta kayyada da zarfi zamanin aw makani ko dai an iyakance zamanin ko an iyakance lokacin ko duka an iyakance masa lokaci da zamani amma manzo Allah ba iyakance masa zamani ba ba iyakance masa lokaci ba allazi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulih wato ku imani da Allah kuma da manzon sa sallallahu annabi manzo kuma annabi allazi annabi al-ummi sannan kuma wanda yake da ilimin da bai koya wajen wani ba lafazin al-ummi wato idan an faɗe shi ga wanda ba annabi ba to kushe shi akai ana nufin jahili wanda baya da karatu amma idan an faɗi lafazin al'ummi ga manzan Allah to yaban shi akai wato ana nufin wanda yake da karatun da ba wani ya koya masa ba baya da malamin da ya koya masa ilimin sa ilimi ne ladunni Allah ya saukar masa da shi ta fuskar wahayi wa innaka latalaqqa alqur'ana min ladun hakimin alim shi yasa yadda idan an dora maka sumuni ɗaya ko ka rubuta sumuni ko rubuyi akan allanka ko ka karanta shafi ɗaya ko shafi biyu na qur'ani dan ka je ka haddace kila sai ka awa biyu kana ta yi ko ka je kiskadi kai tai kafin ka haddace shi manzo Allah ba haka bane ba suratul an'am duk tsawon ta lokaci da aka saukar da ita kuma sau ɗaya mala'ika jibril ya karanta ko manzo Allah ya haddace to ka gani <laughs> da yana gaggawar idan mala'ika ya fara karanta kafin ya kai karshe sai ya bi shi baya sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana ma'ana aka ce da shi ka daina gaggawar karanta ba wai dan ka iya a wato iya karatun na harshenka ubangiji ta'ala ya ɗauki nauyi haddacewa a tara maka shi a zuci Allah ya ɗauki nauyi sanin ma'anar Allah ya ɗauki nauyi lokaci mai na a ciki <laughs> sallallahu alaihi wasallam dan ayoyin abu uku suka nuna na farko qur'an lafazin qur'an anan baya nufin qur'ani abin karantawa qur'an bi ma'anar qira'a inna alaina jam'ahu wajibin mu ne mu tara maka shi a kirji wanda shine al-hibzu haddacewa shine jam'uhu a nan gurin wa qur'ana yani qira'atuhu alaina an numakkinaka min qira'ati za mu sa ka iya karatun da haka bai za qara'ana fa fattabi qur'ana ma na alaina tara guda biyu al da aljam da kuma albayan alkira'a shine iya karatun da baka aljam shine haddace shi a zuci sannan albayan kuma shine sanin ma'anarsa ko tafsirinsa to duk Allah ya ce ya dauki nauyi gaba kaga shi shi ba wani malami da ya koya masa ballantana ya kuskure a sake ta ya sake kuskure a sake rubuta da haka idan an ce al'ummi ana nufin wanda baya da malami haka ya kamata mutum ya fassara in dai an jingina ta ga annabi amma idan an jingina ta ga wani wanda ba annabi ba ka ce al'ummi ana nufin jahili fitik wanda yake a halin da mahaifiyarsa ta haife shi domin nisbatun ilal ummi ma'ana tun daga lokacin da mahaifiyarsa ta sauke shi bai samu wani sabon abu da ya shiga kwakwalwarsa ba kaga ai jahili fita ke da wallahu akhrajakum min da ummahatikum la ta'lamuna shay'an to shi yana nan <laughs> ala tabi'atihi al-ula <laughs> bai kokari ya kawo a kansa juyin juya hali bai sai ya zauna a yadda aka haife shi to shine ummi kalmar ko dadin jiwa babu dai kai inda da wannan ma'adati ko ba haka ba فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وتكون إيماني da manzo annabi wanda ba ya da malamin da ya sanar da shi wani abu Allah ne ya sanar da shi Allah ne yu'minu billahi wa kalimati wanda yake imani da Allah kuma yake imani da hukunce hukuncen Allah kalimat ana ana nufin hukunce hukunce hukunce hukuncen Allah ko ka fassara shi da wahayi don wahayi yana da fadi sama da hukunce hukunce domin wahayi ya shafi na hukunci ya shafi kuma labari ina fata mu fahimta dalilin labarin adawa duk wahayi ne hukuncin sallah da zakka duk wahayi ne amma idan ka ce hukunce hukunce to amma bai shafi labarin adawa da samuda ba amma ya shafi sallah zakka da azumi dan su ne hukunci dan haka fassara kalimatihi da cewa wahayi lalle yana da fadi ta fuskar ma'ana sama da fassara shi da kalimatihi da cewa hukunci kadai wadansu malaman sun fassara shi da wannan wadansu sun fassara shi da wannan wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi domin ku shiryu wato sai wannan ya nuna cewa ashe bin sa din shi kadai ne addini duk abin da ba bin manzon Allah ba to ba a kira shi da matsayin addini ya zo cikin sai muslim daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi manzon Allah ce wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ba wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ba yahude ko kirista sun ya mutu sannan ya zo ya mutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi bai yi imani da abin aka turo da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya zama dan wuta ashe wannan ya nuna dukkan wanda ya mutu ba tare da yana yin biyayya ga manzon Allah ba to babu shi ba rabauta a lahira ko da yayi da awar ai ya bi annabi Musa ko ya bi annabi Isa ko ya bi annabi Uzair ko duk annabin da ya bi a duniya in dai bai bi manzon Allah ba to waccan biyayya ba za ta yi masa amfani ba to ballantana kuma wanda zai zo ya bi wani wanda bai kai annabi ba ya bi wani shehi ya bi wani wali ya bi wani mai daraja da kima da sauransu duk kimar wanda zaka bi dai bata kai kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan dole bin sa shine addini kauce masa kuma shine abin da ake kira ba addini ba na'am والإيمان به تصديق ما جاء ma'al مع wal والإذعان لا مجرد لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بأنه من خير الأديان ممتاز والدين الإسلام وتشي إيماني إذا أكت إيماني دمن الله والإيمان به إيماني دمن الله هو إيماني دمسلم تصديق ما جاء به مع القبول mutum ya gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi mal qabul kuma ya karba abu domin ka ya a zahiri ma kai fada da shi amma a zuci ka yadda ka gaskata shi daidai da abin kasan ba kariya bane ashe gaskatawa kadai ba ta nuna imani sai gaskatawa tare da karban abu wal iz'an da mi wuya wato shine bi la mujarrad tasdiq ba kawai mutum ya gaskata annabi kadai ba gaskata annabi kadai baya mayar da mutum mummuni a sai mutum ya karbi abin da manzon Allah ya zo da shi ولهذا لم يكن ابو طالب مؤمنا ده haka abu talib bai zo mu'mini ba bi rasul da manzon Allah ma tasdiqihi lima jaa bihi tare da cewa ya gaskata manzon Allah din ba an gane ku ya gaskata manzon Allah ya san manzon Allah ba makareci bane ba duk abin da ya faɗa baya karya Abu Talib ya yarda da wannan yace wa qad alimu annabnana gaira kadibin ladaina wa la yu'na bi qawli al-abatil ma'ana sun riga sun cewa mu ba ƙarya yake mana ba sannan baya karɓar zance na banza duk shawa sun san wannan abu talib ke cewa wannan sannan kuma shi da kansa ke cewa wa arabta dinan kada arabtu bi annahu min khairi adyan al bariyati dinan ka yada wani addinin da ni na san cewa ya fi dukkan wani addinin dan adam inganci laula malamatu aw hidayatu masabbatin wajibtu li sama bi laka yaqina ma'ana amma wannan gaskatawa ta zuci tunda bai karba abinda manzo Allah zo da shi ba to wannan bai mai da shi mummuni ba wa shahadati bi annahu min asrar al adyan wa ad-din al islamiyyu متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس مالك الدين المسلمي يقول شدك ودنس مصالح ودنس جارة كو أنفاني شيني مصالح جميع مصلحة التي تضمنتها الأديان السابقة irin gyare-gyare da dangin amfanin da addinan da suka shuɗe baya suka kunsa duk wani abin da attaura ko linjila ko zabura ta kunsa to qur'ani ya kunshi waɗannan ababen gaba ɗayan su inda na gyara ne mutamayyizun alaiha bi kaunihi salihan li kulli zamanin kuma addinin musulunci ya yi fice alqur'ani ya yi fice akan waɗancan littattafai da suka shuɗe a baya dan shi ya dace da kowane zamani ya kuma dace da kowane wuri wa umma ya kuma dace da kowace al'umma amma waɗancan littattafai ko dama ba a yi su ba dan su dace da kowane zamani an yi su ne dan su dace da zamanin da aka turo annabawan zuwa cikin su sai da yan wannan zamanin ya wuce to kuma akwai buƙatar a sake turo wani littafin daban dan a jaddadawa mutanen da suka biyo bayan wannan zamanin su ko me ya dace da su amma shi alkur'ani tun da zuwa karshe sai aka yi shi don ya dace da dukkan zamani ya kuma dace da kowane wuri da haka Allah ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wato mun saukar da wannan littafi akan ka da gaskiya wanda yake gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa muhaiminan alaihi kuma ya mamaye su gaba daya alhaimanatu ala shay ne mamayar abu ta yadda zaka samu rinjaye a kai shi ma'ana qur'ani ya rinjaye waɗancan littattafai da suka wuce baya a tarihi ta fuskar abin da ya kunsa ta fuskar fadin sa da kuma tsokokun da ke cikin su dokokin waɗancan littattafai lafazin alkitab wannan aya ya mai mai biyu alkitab na farko ana nufin alqur'ani alkitab na biyu kuma ana nufin littattafai da suka wuce baya a tarihi wa anzalna ilayka alkitaba wannan alqur'ani ke bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhim min alkitabi anan gurin dukkan littattafan da suka shuɗe baya a tarihi da haka al din da ke cikin alkitab kalmar farko al ce ta ta'arifi wato ana nufin alqur'ani amma al din da ke cikin alkitab kalmar ta biyu wannan al ce istighraqiyya ai jami'ul kutub almunazzala min sama dukkan littafan da suka wuce baya a tarihi kamar yadda Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba duka annabawan da suka wuce ba littafi daya aka saukar musu a littafin kowa an ko kamar kuma da ce walakin na birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi lafazin al kitab ana nufin me al kutub littattafai tunda ana maganar annabawa ko wani annabi ko da littafin sa daban da na dan uwansa wa muhaiminan alayhi wa ma na ya salihan li kulli zamanin wa makan abinda ake nufi da wannan kalma wato qur'ani wai ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kowace al'umma anna tamassuka bihi la yunafi masalihil umma riko da addini baya cin karo da dangin amfani na al'umma baya cin karo da ci gaban zamani fi ayi zamanin aw makani kowane zamani da kowane wuri bal huwa salahuha riko da littafin ma riko da alqur'ani shi ma zai kawo gyara game da ci gaban zamanin domin duk ci gaban da garwaya shi da addini ba to ci baya ne amma ci gaban da aka garwaya shi da addini shine hakikanin ci gaba walaysa ma'ana zalika annahu qadir li kulli zamanin wa makanin wa umma amma wannan baya nufin addinin musulunci ya zanto ya miƙa wuya ga kowane zamani ma'ana abin da zamanin ya zo sai ya miƙa wuya ga kowane gari al'adar kowane gari sai musulunci sai ya halatta ta yata ya miƙa wuya ga kowace al'umma ta kawo shawararta kuma qur'ani ya tabbatar ba haka ake nufi ba abinda ake nufi kowace al'umma a duk inda take raye a turai a asiya a duk inda mutane suke raye a america a latin america a yankin caribbean duk inda mutane suke raye in za ka hukunta su da alkur'ani to in dai za su tsaya su bi shi to za su gaba wani tsarin da ya fi dacewa da su irin alkur'ani wato wannan abin da yake nufi kenan da cewa salihul likulli zamanin wa makan ka san wadansu sukan dauki wannan aya cewa addinin musulunci ya dace da kowane zamani abin nufi da abin da kuka girwa zamanin ku musulunci ya ba ku lasisi ku kirkiro kayan ku to kaga wannan mummunan fassara ce ko mummunan fahimta a addinin musulunci ya dace da kowane zamani ma'ana in za a aiwatar da shi ko da a karan fari mutane sun ji ba daɗi amma in suka tsaya suka yi hakuri aka ɗauki lokaci za su ga ashe ba tsarin da ya fi dacewa da shi irin ya fi dacewa da su irinsa abin da ake nufi kenan والدين الإسلامي هو الدين الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه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 wato musulunci shine addinin gaskiya wanda ya lamince wa duk wanda ya riko da shi hakikanin riko da shi an yi sar ubangiji zai taimake shi wa yuzhirahu ala man siwahu kuma zai dora shi akan wanda ba shi ba musulunci ya bada wannan lamunin ya bada wannan tabbas da garanti din ga duk wanda ya riko da shi Allah ya bada garanti ga duk wanda ya riko da addini hakikanin riko to Allah zai daukake shi ya dora shi akan wani wanda ba shi ba banda musulunci ba inda aka samu wannan tabbacin ga shi nan Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shi Allah shi ya turo manzansa da gaskiya da kuma addinin gaskiya shi ya turo shi da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu li yuzhirahu ay li yughlibahu dan ya rinjayar da shi wannan addinin ala addini kullihi akan dukkan wani addinin da ba shi ba walau ka al mushrikuna ko da mushrikai sun ki sannan ubangiji ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim ubangiji yayi alkawali ga wanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa zai halifantar da su a ban kasa kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su abinda ake nufi da zai halifantar da su ma'ana zai kawar da kafirai ko ya dora ku zai kautar da su ko ya dora ku kamar yadda lokacin da mutanen annabi Musa suka je suka kai kuka wajen su cewa unzina min qabla an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana kafin ka zo ana ta cin zalunmu ana cutar da mu yanzu ka zo ma kana cikin mu ana cin zalunmu ana cutar da mu yaushe ne nasara za ta zo qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa fayanzur kayfa ta'malun yace ya saura kiris hakuri ne bakwai ba saura kiris ubangiji zai halakar da abokanan adawar ko kuma a halifantar da ko a bayan su a game za ku yi idan ku tsaya kan imani da ake na gari ubangiji ta'ala ya ci gaba da baku taimakon sa da agajin sa da tsaro wani ba zai cuce ku ba idan kuma kun kauce to kuma sai ubangiji ta'ala ya sallar da wadansu akan ku inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ku abin da ya faru kenan a gaban idan su aka halakar da fir'auna aka zulmiyar da shi a cikin ruwa amma ko bayan sun riga sun fita daga nan kusan ba su je ko ina ma su a annabi Musa idan Allah na ilahan kama lahum aliha kaga sun sake komawa baya kenan kuma ubangiji ta'ala ya wahalshe su a sakamakon wannan din 40 sana zai yi tehuna fil ard fala ta'sal al qawm al fasiqin dan haka dai Allah ya bada tabbas ga duk wanda ya imani nagari da aiki nagari to Allah zai taimake shi anan gidan duniya kuma ya dora shi akan wanda ba shi ba an gane ku da yace la takhlifannahum fil ardi kama takhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarda musu shi wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai musanya musu daga tsoro su zanto suna cikin aminci amma ya abudu na lillahi shirku na bishiya su bota mun ni kadai kar su hada ni da wani inji Allah wa man kafara ba da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda ko duk ya kafirce bai cin haka to kuma ya zama cikin fasikai kenan ya zama cikin kafirai kenan wato dai akwai wannan alƙawalin na Allah innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa gaba ɗaya da abinda da samun lakar Allah ce yana gayar da ita ga wanda ya so sannan wa laqad katabna fi zaburi min ba'da dhikri anna al arda yarithuha ibadi as-salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidin Allah ce mun riga mun rubuta fi zaburi ba wai cikin zabura ba cikin littattafai domin lafazin az-zabur na nufin littafi abin saukarwa daga sama shine ake wa jam'i da az-zubur wa biz-zubur wa bil-kitabil munir alif lam din dake cikin ta zama istigratiyya ce ma'ana mun rubuta mun yi alƙawari cikin duk littattafan da suka wuce a baya annal arda yasuha cewa kasa salihan bayi da za su gaje ta idan an rasa salihan bayi to kuma sai zalimai su ci gaba da zama a cikin cikin amma mutakar an samu salihai sun tsaya to Allah zai taimake su to wannan shine alƙawarin da Allah ya ga wanda ya riko da addinin in ka ga musulmi sun sha wahala to ya danganta da riko su da addini ne ba su riko da addini riko mai kyau ba amma in sun rike da ƙarfi to za su fara sai ce والدين الإسلامي عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه أولا يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك يأمر بالصدق وينهى عن الكذب يأمر بالعدل وينهى عن الجور يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه وأموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون yace addinin musulunci aqida ne hada da shari'a kar ka dauki ibada ita kadai ba tare da kana da aqida mai kyau ba ibadar ba za ta zama karɓaɓɓiya ba a wajen Allah sannan kuma kar ka rike aƙida kadai ba tare da ka garwaya da ibada da sauran mu'amaloli na rayuwa ba idan kai haka nan gurin ma ka gajiya kenan ta fuskar riko da addini so ake ka dauki musulunci ka cokan dan kar ka dauki wani bangare da ya maka dadi kuma ka kyale wani bangare da haka yace ya amuru bi tauhidillahi wa yanha anil shirk musulunci yayi umarni da kadaita Allah ya hana shirka ya amuru bi sidqi wa yanha anil kadhib yayi umarni da gaskiya ya hana ƙarya ya amur bil adli wa yanha anil jawr yayi umarni da adalci sannan kuma ya hana zalunci al jawr zalunci ya amur bil amanati wa yanha anil khiyana yana umarni da rikon amana tsara amana sannan ya hana ha'inci ya amur bil wafa wa yanha anil ya yi umarni da cika alƙawali yi hani dangane da saba ma alƙawali yaudara ya'muru bi birril walidaini wa yanha 'anil uquq musulunci yana umarni da kyautata wa mahaifa ya hana saba musu ko kan kangare musu shine al ya ya'muru bi silati arham musulunci na umarnin sada zumunta su wane ne zumun mutum wa hum al aqarib sune dangi makusanta wa yanha qati'a ya hana yanke zumunci ya'muru bi husnil jiwar wa'yan yanha an sayyi'ihi musulunci yana umarni da kyakkyawar makwabtaka wanda ya makwabtaka da kai da daɗin ka ba a rika kuka da kai ba ya yi hani dangane da munin makwabtaka wa umumin kauli inda kana son ka yi da mamman magana kawai ka takaice kar ka tsaya ka gaji da gidayawa annal islama ya amuru bi kulli kulukin fazil musulunci na umarni da dukkan wata ɗabi'a mai falala ta gari wa yanha an kulli kulukin safil yana hani daga dukkan wata ɗabi'a wadda take ta ƙasa makaskanciyar ɗabi'a musulunci baya son kaga a takaice da'awa mai kyau musulunci ya ce a yi duk abu mara kyau musulunci ya ce a nisanta mai kyau a mezanin shari'a da lafiyayyen hankali ba mai kyau a wurin mutane ba don su mutane darajar kyau a wurin su ta samu ban abin da yawa wani kyau ba shi zai wa wani kyau ba abin da wani ke jin daɗin sa ba shi wani ke jin daɗin sa ba yanzu yanzu za ka je ka so turare mai tsada ka sa idan wani ka fita kusa da wani sai ce da Allah wani wani turare da yana sa ni kaina yana bugawa kamar kaina zai ciwo kaga bai bar da daɗi ba a sai da mun tashi tantance kyau za mu ɗauki mizani ne na shari'a da kuma lafiyayyen hankali akwai abin da dukkan masu hankali sun yi tarayya a kansa wanda kaga ya fice daga nan to hankalinsa ne ya zama mai daraja ta kasa amma idan hankalinsa yana da daraja ta sama to zai iya fahimtar shi ma wannan abin yana da kyau to kullum muka tashi awa mu daina kallon mutane farko mu kalli shari'a lafiyayyen hankali shari'a lafiyayyen hankali da shine ake auna kyawun abu ko munin an fahimta ko ubangiji ta'ala ya ce inna ya amur bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kaga wannan dangin abin da kai umarni kenan mutum yi na farko adalci na biyu ihsani ihsani ya kasu kashi biyu akwai ihsani tsakaninka da Allah akwai ihsani tsakaninka da mutane ihsani tsakaninmu da Allah shine abinda manzo Allah ya fassara shi an tabu da Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu ihsani in ana nufin ihsani ka da Allah shi da Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa lillahi akbar al-umur bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun kaga lafazin ihsani a wadannan ayoyi ne yana nufin me daidai da abinda manzo Allah ya faɗa ta an da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan ihsani tsakaninka da Allah kenan amma ihsani tsakaninka da mutane shine kyauta yafewa ranwame afuwa saukin hali wannan shine ihsani tsakaninka da mutane domin kyautata mutane da dukiya da kuma kyautata musu da hali a halin ka kyautata musu a dukiya ka kyautata musu ka hada biyun yafi in ko za ka yi daya ba za ka yi daya ba to kyautatawa da hali har ma ta kyautata da dukiya domin idan amfanin mutumin da ya kyautata ma da dukiya amma kuma ya na maka a hali ya ba ka riga ka fito da ita kana kwalliya sai ta rubuta da ce ni fa ba shi wannan riga da ko gari a jikinsa ka riga da ya rusa kai ko da fito kaya aure an fito ko wani sa alƙalar barka shi ma da an yaure ce ni fa ba shi sadakin fa kaga na ba kaga ya maka insani da dukiya amma ya muna maka da fuskar mai hali dan haka suke cewa ya sun dama kyautatawa ta fuskar halayya ta fi daɗi sama da kyautatawa ta fuskar mai dukiya sannan kyautata ta fuskar dukiya takan yi daɗi ne idan mai ita ya haɗa da kyautatawa ta fuskar mai hali mutum ya kyautata ta fuskar hali wa in nimru'un asda ilayka hadiyatan min halihi fa ka'annaha min malihi idan mutum ya baka kyauta ta halayyarsa ta haƙurinsa ta karamcinsa ai wannan kyauta ce kamar ya baka kyautar dukiya karamcin da daɗi da zaka ji an gane ko shine alaihi ihsan wa ita'i dhil qurba bai wa dangi waɗanda suke makusanta ba su abin da yake wajibi mutum ya ba su waɗannan ababen da aka yi umarni kenan wayan yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi addinin musulunci ya hana alfasha sannan ya hana almunkar ya hana albaghi lafazin alfasha duk abin da ya kai mutuka ta fuskar muni wanda masu hankali ko da ba ba malamai bane ba sun san abin bai dace ba da haka ake kiran zina da suna alfasha kuma ake kiran luwadi da suna alfasha dan mai lafiyayyen hankali ko mun jahilcin sa ya san wannan abin baki to almunkar abinda shari'a ta ki ko da ko a ɗabi'ar gari ana yi albaghi zalunci ka zalunci mutane cikin dukiyarsu ko kullati التي ينبني عليها وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وفي رواية على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم wato abin da nufi da rukunan musulunci su ne shishiken da musulunci ke ginawa kai usus al usus jam'i na asal asas shine harsashin gini wanda a kansa kake dora gini kuma kwanan sa gurgudan abin da za a iya wa idan aka yi harsashi wanda bai shiga cikin kasa da yawa ba kaga ba za a dora bene ba in za a dora bene dole ya zanto ya yi karfi sama da yadda in ba za a dora bene ba sannan bene in hawa biyu ne ko uku ya sha banda hawa daya to usus kenan wato harsashin gini ko harsashin abu shi rukunan musulunci sune harsashin da musuluncin allah yamba ne alaiha wanda akan su musulunci ke ginuwa in babu su ba musulunci وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحدوا الله وفي رواية على خمس وتقول على خمسة كو على خمس أو رواية يزو على خمسة أو رواية يزو على خمسين to shahadatu Allah ilaha illallah ko ka ce shahadati Allah ilaha illallah idan muka ce shahadati Allah ilaha illallah me hujja mu ta fuskar irabi wato ya zama badal kenan na me na khamsin ala khamsin sai kuma kace shahadati wato ya zama shahadati badal ne na me na khams wanda khams majrur wal badalu ya'khudhu hukm al mubdali anhu amma idan muka ce shahadatu wato ya zanto kawai mana kaddar mubtada kenan wannan sai zanto kabar kenan hiya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato mun kaddar kalmar hiya kenan ta fuskar lirabi wannan yayi wancan yayi duk amma ta fuskar riwayar hadisi to sai mutum ya duba ta yaya aka wasalce shi sai ya karanta shi a haka wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa siyam ramadan wal hajj lokacin da abdullahi da umar ya faɗi wannan sai wani mutum ya ce da shi alhajj wa siyam ramadan yace a'a hajji dai kafin azumin ramadan a yake ce masa alhajj wa siyam ramadan yace abdullahi da umar wannan magana hajji mana kafin siyam ramadan qala sai abdullahi da umar yace siyam ramadan wal hajj yace siyamu ramadan dai kafin haji haka za sami tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato haka hakan zai daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai a wata riwayar za ku ga an gabatar da azumin ramadan kafin haji a wata riwayar za ga an gabatar da ramadan kafin aikin awato aikin haji kafin ramadan ko ramadan kafin aikin haji ko aikin haji kafin ramadan ko ce riwaya ce tabbatacce kuma bata bata da tasiri wajen canjuwar ma'ana duk ma'ana ɗaya ce to waɗannan su ne uh, arkan na wato rukunai na addinin musulunci kenan usus ɗin guda biyar to shi ne zai bi su ɗaya ɗaya takaice kowanne ya bayani a kansa أما شهادة أن لا إله إلا الله أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالإخلاص فبالإخلاص, فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله أبو na farko ita شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تو ما yake nufi شيء الإعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة الاعتقاد الجازم قدري دولالي قللن قدري وان باب شكا كان تبس أكي المعبر عنه باللسان وان أمددن سأكي فرتاوا هرشي فدا wato yayin da baki ke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tunan zuciya dama ta kudurce abin nan da baki ya faɗa shi baki kawai wakili ne isarwa yake cewa gafa abin da zuciya ta kusa aikin su kenan dan idan baki bai faɗa ba to ba za a gane mutum musulmi bane ba tunda mutane ba su san abin da ke cikin zuciya ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah dan haka idan mutum ya faɗa da baki zuciyarsa bata kudurce hakan ba kalmar shahada sa ba ta da amfani shi yasa munafikai rantsewa suka yi kafin su yi ta amma kuma Allah ya ce ƙarya suke za ta fi munafiquna qalu nashhadu إنك لرسول الله والله يعلم إنك la rasuluh يشهد إن innal munafiqina lakazibun karshe Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junna kawai sun rantsa dai dan su mai da abin garkuwa hakan ya tsare musu dukiyarsu da wato jinin su amma ba wai dan a zuci sun yarda da abin ba ashe asalin kalma shahada a zuci take baki wakili ne to dai wakilcin nan na baki shine sharadi na ingancin imani don sai in mutum ya faɗa ne za a gane shi mummuni ne a mu'amalance shi mu'amala ta mummuni to amma fa ya tabbatar faɗin sa na baka ba zai tsira da shi ba sai in a zuciya zama abin haka yake shine al-i'tiqadul jazim qudri daurarren qudri yankakken kudirin da babu shakka a ciki baka taraddudi ko kokonto al mu'abbaru an bil lisan wanda aka yi bayani da baka a madadin ita zuciya din bi hadhihi shahada aka furta wannan shahada ka annahu bi jazmihi fi zalika mushahidun lahu ma'ana kamar shaida wannan da yake kamar ga Allah din a gabansa yana mai shaidawa Allah lalle shi kadai ne abin mutum lokacin da ya furta kalmar shahada duk da kila manzo Allah baya nan ka faɗa amma kana shaida kamar gashi nan a gabanka kana shaidar da shi ka yarda da haka yaqinin da ake so ka samu da sakankancewar zuci ya kai wannan matsayin ya kai matsayin kamar ga ka kana ganin Allah kana shaidawa ne a gabansa kamar ga manzo Allah a gabanka kana shaida masa da cewa lalle shi Abdullahi ne kuma Rasulullahi kaga shine al-i'tiqadul jazm kenan to ya rage mutum yayi tambaya cewa kalmar shahada kawai sai a ce kalimatu shahada kalmar shahada ko me yasa ita kadai aka mai da ita rukuni sallah rukuni azumi da zakka da aikin hajji rukuni duk suka hadisi na biyar wanda idan mun kalle ta hakikanin gaskiya ba abu dai bace bai ta kalmar shahada domin abu biyu ne na farko shahadatu an la ilaha illallah na biyu me shahadatu anna muhammadan rasulullah abu biyu ne to amma me yasa aka dunkule shi ya zama daya shine malai yake cewa wa inna ma ju'ilat hadhihi shahadatu rukunan wahidan ita wannan shaidawa an sa ta a matsayin rukuni daya ma'a ta'addudil mashhudi tare da kididdiguwar wanda ake shaidawa din domin shaidawa bi ta kake kana shaidawa Allah cewa shi kadai ne abin wuta kuma kana shaidawa cewa manzon Allah shi kadai ne manzon Allah a wannan zamani da aka tuno kaga abun yaki da dugu ba ɗaya bane ba dan me kuma ta zama rukuni daya. to saboda me yace imma li anna rasul muballighun anillah imma dai dan shi manzon Allah ai wakili ne Allah da Allah ya turo dan ya isar da sakon shi ga mutane fa shahadatu lahu bil ubudiyyati war risala shaidawa manzon Allah cewa shi Abdullahi ne rasulullahi ne shine bil ubudiyya war risala min tamam shahadatu la ilaha illallah ciko ne na shahadatu la ilaha illallah domin ya kai ka san Allah da in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba dan manzon Allah ba za ka san Allah ashe sanayyarka da manzon Allah bangare ne na sanayyarka da Allah da haka sai aka mayar da shaidar ta zama ita kadai a matsayin rukuni daya in ba haka ba da sai a mayar da rukunin su zama shida rukuni na farko shahadatu Allah ilaha illallah rukuni na biyu shahadatu anna muhammadar rasulullah sannan rukuni na uku sallah an gane ku hudu zakka har aka da shida to amma sai aka mayar da shaidawar biyu ta zama daya don manzon Allah ai a matsayin na wakili na Allah da haka shaida masa cewa shi manzan Allah ne bangare ne na shaidawa Allah cewa shi Allah ɗin shi Allah ne mun fahimci wannan ko imma dai mu ce dan wannan wa imma li anna hataini shahadataini asasu sihhatil amali wa qabuliha ko ko mu ce a'a wannan shaidawa biyu an dunkule su ta zama daya dan saboda waɗannan shaidawa guda biyu sune shi shike na ingancin aiki da karban aiki idla sihhata li amalin babu yanda za a aiki ya zama sahihi wala qabula ba da aiki ya zama karbabbe illa bil lillah sai in an tsantsanta niyya cewa dan Allah aka yi shi kadai sannan wal mutaba'ati li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tsantsanta biyayya ga manzon Allah shi kadai aka bi ba a kowa ba fa bil ikhlasi tatahaqqaqu shahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati tatahaqqaqu shahadatu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu idan an samu ikhlasi to an samu tabbatar shahadatu an la ilaha illallah in an samu biyayya ga manzon Allah to an samu tabbatar shahadatu anna muhammadan rasulullah abin nufi da mutum zai zo furta kalmar shahada sai zanto babu ikhlasi ta tare shi kalmar shahada ta yi ba ta yi ba inda mutum zai samu ikhlasi a cikin kalmar shahadarsa amma sai zanto ba manzon Allah yake bi ba ya dai ta manzon Allah manzon Allah ne amma baya masa biyayya in ya tashi ibada zai karba a wajen wani wurdi na wani ba na manzon Allah ba salati na wani mutum ba na manzon Allah ba zikiri na wani mutum ba na manzan Allah ba amma dai yana son manzan Allah kuma ya yi imanin shi manzan Allah ne wannan imanin da shi ya masa amfani ba zai masa amfani ba har sai lokacin da ya zanto da sa da sa da sa duk wanda ya gangaro ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko manzan Allah ya furta da baka an ji haka yayi ko ya aikata a aikace wato ya yi umarni a ko ya aikata a aikace ko an yi a gabansa bai hada ba to duk abin da ya taho daga manzan Allah ta ɗaya daga cikin kafofin nan guda uku shi ya mayar a matsayin addini to wannan shine shaidawarsa cewa manzo Allah manzo Allah ne yi amma duk wanda ya biye biye bai bi manzo Allah kadai ba to ya bata kansa lokaci domin ko ta kai ba an tashi daga nan karatu mutum mutane sun tafi gida wani ya biye biye a hanya wani kuma kai tsaye bai tsaya ko ina ba sai gida wa zai riga wani zuwa gida wanda ya biye biye kan zai tsaye biye ba to haka mutane wani ya zo ya bi manzo Allah kai tsaye wani ya ta biye biye a hanya ya bi wancan ya bata masa lokaci ya bi <laughs> duk wanda ka ba manzo Allah ba zai bata ma lokaci ne ya hana gaza wajen manzo Allah da wuri ina ba ta an fahimta ko da ko an ce maka shi kaza ne ko shi ka manzo Allah ne ko shi ma dan fada ne a wajen manzo Allah cewa dan fada ne a wajen manzo Allah daban da bai fadar shi manzo Allah din an ce to ai dan gaban goshin manzo Allah ne sai ce to to da ka bi dan gaban goshin manzo Allah da ka bi shi manzo Allah din kada in ka bi dan gaban goshi ka dan bata lokaci amma in ka bi manzo Allah kai ne ka tafi a ka bi jikan manzo Allah a to da ka bi kakan da ka bi jikan fa A wannan ababai da ya kamata masu hankali su kalle shi mai sokin fahimta in Allah ya wa mutum gaban ka amma ba haka ba sai mutum ya bata lokaci ai wannan jikan manzon Allah ne ai wannan dan gaban goshin manzon Allah ne ai wannan jikan irin Fatima ne ai wannan irin gidan Aliyu ne Allah samu gani wa min thamarati ash-shahadati al-azima تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين وأما إقامة نعم نعم yana daga cikin amfani na ita kalmar shahada samara kun san asalin kalmar samara dai a larabci shine dan itace amma akan yi amfani da samara a larabci ana nufin fa'ida fa'idar abu amfanin abu wa min thamarati shahadatul al'azima yana daga amfanoni na ita wannan kalmar shahada mai girma tahrirul qalbi wan nafsi yantar da zuciyar dan adam da yantar da ran dan adam min ar-rizqil makhluqin daga yin bauta ga ababen halitta duk wanda ya samu cikakke kalmar shahada sai ya samu yanci yancin da baya jin tsoron kowa sai Allah baya nema a wajen kowa sai Allah amma duk wanda baya da wannan kyakkyawan tauhidin sai dai yana jin tsoron mutane yana jin tsoron abin da bai kamata wato ainihin a ji tsoron ba sai ga baya da yanci har yanzu na cikin kurkukun bauta ga waɗansu waɗanda ba Allah ba shi yasa Allah ya buga misali daraba Allah masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun ma'ana bawa ne mallakar wani adadi na mutane ga wani bawa mallakar mutum daya za su yi daidai wajen da juna bawan da yake mallakar mutum daya ya fi yardar da uban gidansa je kai kaza ce to an gama ya tashi zai yi ya dawo je kai kaza ce to amma bawa mallakar mutum biyar sai aka yi ruwan shuka ɗaya ce je gona ta ɗaya ce a gona ta za ka ɗaya ce a ka tsaya gida ka ko abin kasa zan gyara katangar gidana za ta zube ɗaya ce je ka ɗebo mun ruwa a rijiya ɗaya ce yo mai itace wa zai biya zai kibi na farko dai ba zai iya faranta musu rai ba su duka idan ya faranta ɗaya ya bukanta saura an fahimta ko ba yanda za a iya faranta musu da su duka kuma babu yanda za a iya samu hutu a cikin rayuwarsa kullum a wahalce ki kaga ba da yanci amma an ta mallakar mutum ɗaya fa to shine Allah ya buga misali ga mutumin da yake mai tauhidi da mutumin da yake mai shirka mai tauhidi ya riga ya bautar da kansa ga ubangiji kadai sai abinda Allah ya ce ba ruwan da kowa zai roka a wajen Allah zai nemi tsari a wajen Allah komai a wurin Allah amma wanda yake shirka kuwa yau yana jin tsoron wancan boka yau yana jin tsoron wancan malami yau yana jin tsoron kar waliwa ne ya fushi da shi yau yana jin tsoron kar kaza ya fushi da shi sai ya samu kansa cikin kunci da rashin yanci da rashin hutu wato misalin mai shirka kenan da misalin mai ikhlasi mai ikhlasi wato abin bautarsa ɗaya shine Allah mai shirka kuwa yana da ababen bauta ababen kidayawa waɗanda za su wahalce shi kuma ba za su biya masa bukata ba dan koyon za a ce a ah, kabi manzo Allah kuma ka buwa ne to sai kaga cewa ga wani abu wanda Allah ya ce ai kaza kuma kuma wani ya ce ai kaza kaga anan gurin wa zaka ga wa zaka kibi kaga wannan jikan manzo Allah ne zaka iya masa kara to kuma nan ga manzo Allah ce ba ka masa kara ba to anan gurin ko dai can kai rabi nan kai rabi ko wanda kuma ya ce baka baya so dan rabi rabi kai ko kuma kai zaben tumun dare ka dauki jikan ka kyale kakan idan an waye gari kuma ceton kakan ba zai same ka ba ko kuma ka bi kakan idan yaso shi jikan ba zai fushi da kai ba dan ka bi kakansa inda jikan nagari ne to wannan shine abinda mutum zai shi kenan sai huta amma sai ga mutum ya raba kansa gida kaza kaza a ce wane wane wane al-ash'ari al-maliki al-qadiri ko at-tijani ko al shazali kaza su shi kada ya ya hada bai wajen guda biyar a wajen aqida shi ba ash'ari ne a fiqhu shi ba maliki ne a sufanci shi ba tijani ne <laughs> to kaga a nan gurin ya yadda da malik ne kadai a fiqhu amma bai yadda da malik ba a aqida ya yadda da abul hasan al-ash'ari kadai a aqida amma bai yadda da shi ba a fiqh ya yadda da tijani kadai a sufanci amma bai yadda da shi ba a mazhaba bai yadda da shi ba kuma a aqida amma bai san yayi wannan barnan ba lokacin da yayi to amma idan mutum ya tara hankalinsa ga manzon Allah sawa'un a aqida ne a fiqh ne a mu'amala ne a rayuwa gaba ɗayan ta kaso kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to sai mutum ya samu hutu mai yawa وأما إقام الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتها ومن ثمراته انشراه الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر wannan rukuni kenan na tsayar da sallah abinda ake nufi da shi yi wa Allah bauta bi fi'liha ta hanyar aikata ita sallah din ta yaya mutum zai aikata ta ala wajhil istiqamati wat tamam ya daidata kansa ya tsayar da ita akan daidai sannan kuma yi ta cikakkiyar sallah daidai kuma cikakkiya fi awqatiha wajen tantance lokacin sallah din mutum yayi a lokacin da shari'a ta ce wa hayatiha da kuma kamanni na sallah din kamannin yadda ake son kai ruku'i kamannin yadda ake son kai sujada kamannin yadda ake son kai karatu kare zanto cewa ka canja waɗansu ababai to yana daga cikin amfani na ita sallah in shirafu sadri mutum na samun hasken zuciya sai Allah ya yalwata kirjinsa wa qurratul aini da farin ciki wal inzijar anil fahsha'i wal munkar da kuma wato mutum zai ga ya al alfasha da kuma almunkari tunda Allah ce inna salata sanaha anil fahsha'i wal munkar wato sallah tana taimakawa wajen mutum ya al alfasha da munkari wannan gurgudan yadda sallar ka ta yi kusanci da sallar manzon Allah gurgudan yadda za ta nisantar da kai daga alfasha da munkari amma gurgurdan yadda ta yi nesa da sallar manzo Allah kuma gurgurdan yadda tasirin ta ba zai bayyana ba da wuri da haka dai wato wannan shine rukuni na sallah kenan amfanin sa kenan mutum ya samu waraka zuciya ko mun damuwar da kake ci in ka shiga sallah wato sai ka samu sauki a ciki amma fa da sharadi in zaka yi sallah irin sallar manzo Allah in zaka tuno ababen da manzo Allah ya faɗa game da sallah misali manzo Allah ya bayyana cewa sallah dinnan munajati ke tsakanin mutum da ubangijinsa to yayin da wani ya bata ma rai sai ka shiga munajati tsakaninka da ubangijinka zaka tuno wancan shine amfanin wannan sai sallah ta mantar da kai wannan sannan maza Allah ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki da kansa ya ce na raba sallah gida biyu ni da bawa na idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya hamdani abdi idan ya ce arrahmanir rahim sai ya ce asna alayya abdi malik yawmiddin ya ce majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya ce hadha bayni wa bayna abdi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina zuwa karshe sai ya ce ha'ula'i li abdi wa li abdi ma yayin da kake karanta fatiha kana da wannan shi'urin a zuci zaka tana da wani wanda ya bata mare amma idan baka taro wannan din ya zanto kalmomin kawai kake karantawa ko ma'anar baka tunowa baka tuno munajatun to ko raka'a dubu zaka yi hankalinka ba zai kwanta ba amma idan kai raka'a biyu mai tsafta tun daga lokacin da kace Allahu akbar da wal istiftahi da isti'aza da basmala da duk abin da kai ya zato kai kana halarto abin a zuciyarka to sai wannan ya mantar da kai ababai da dama shi yasa manzo Allah da ransa ya baci kawai sai shiga cikin sallah da ya shiga sallah kafin ya kare ya riga ya ya manta da abin da ya bata masa rai to kaga shi sallah tana gadar da hasken zuciya shine inshirahu sadari da qurratul ayn farin ciki dan mutum yana farin ciki da wanda duk yake so to son ka ga Allah ko ya kamata dama ko in ce ya wajaba ya zama wannan son ya tsara san da kake wa kowa a duniya ka kaddara lokacin da kake cikin bakin ciki daga cikin abin da zai dauke ma kewa a duniya shine ka samu munajati tsakaninka da wani masoyinka wannan masoyin aboki ne ɗa ne mahaifi ne a'a matar ka ce a'a budurwace daga sai da aka samu ku rana kana Allah Allah ranar dauran auren ta zo lokacin da kake munajati da ita kakan manta da kowa ko saboda bai san da wanda kana santa to san da kake wa Allah ya tsara wannan zai na amanu ashaddu hubban lillah to sai san da kake wa ubangiji ta'ala da munajati jin dadin munajati shi yani ashauqu ilaihi lazzatul munajati ma'ahu ta'ala sika an kulli shay sika an kulli ham sai wannan ya mantar da kai komai amma kamar yadda na faɗa sai in mutum ya yi wa kansa hisabi kafin ya shiga sallah ya kimtsa zuciyarsa ya fuskanci alƙibla ba da gangan jiki kadai ba jiki da zuci to sai sallah ta zanto tana da irin wannan tasiri amma matukar sa za mu yi salloli irin sallolin da ake cewa ka sauke nauyi sallar sauke nauyi mutum ba shi shi da ya sallah ce alhamdulillah ai mun yi sallah mun alhamdulillah za su yi mai za su zauna su hira <laughs> ma'ana munajatun da ubangiji shi ne alhamdulillah an riga an yanke yanzu aka shiga munajatun da mutanen duniya a nan gurin yayin da mutum ya furta wannan abaka za ka iya fahimtar cewa zaman nan nashi na hiran shi yake kokarin ya mazai ya jima sallah dai ya ci gaba da shi dan ya fi jin daɗin sama da sallah kaga wannan sallah ba za ta yi tasiri ba wajen hana ka alfasha sallah da take tasiri wajen hana alfasha ita ce wadda mutum ya tsayar da ita lalle yadda ake bukata na'am وأما إيتاء الزكاة فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل أي البخل وصد حاجات الإسلام والمسلمين وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفترات نهار رمضان ومن ثمراته ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرضاة الله عز وجل وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج ومن ثمراته ترويب النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى اتذكى اتتي يو الله بوتا ببذل القدر الواجب تبايد ونن غرغدو واجبي ديتكين أربعين arba'in ديتكين ثلاثين نا شانو ɗaya cikin arba'in na tumaki ko awaki shine alqadrul wajib din bayan da wannan gwargwadon wajibi fil amwal zakawiyya cikin dukiyoyin da ake iya fitar musu da zaka al mustahaqqa wanda suka cancanta to wannan shine zaka mutum ya bayar wa min samaratihi na daga cikin amfanin zakka kuwa tatahirun nafsi min al khuluq radil mutum zai tsarkake ransa daga mummunar dabi'a ta kasa ita ce al bukhl wato ruwa wa saddu hajatul islam al muslimin da toshe bukatar musulunci da musulmai dan zakka akwai abinda waɗansu musulmai ka toshewa bukata akwai ɓangaren da yake wata bukata ce ta musulunci ka toshe dai idan ka lura da waɗanda ake bawa zakka a zuwa guda takwas ne الفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ومن السبيل كاغا دا الفقراء دا المساكين دا المؤلفة قلوبهم دم ne toshe bukatu ne na yan uwanka musulmai almu'allafatu qulubuhum shi ma zai iya shiga cikin toshe bukatun waɗansu daga cikin musulmi kuma zai iya toshe bukata ta musulunci dan almu'allafatu qulubuhum akwai wanda sun musulunta musuluncin bai nuna ba to sai a ba su kuɗi dan musuluncin ya zauna sannan almu'allafatu qulubuhum akwai wanda su ba su riga sun musulunta ba amma ana tsara in an ba su za su shiga sannan a cikin almu'allafatu qulubuhum akwai waɗanda su ba a sa ran ma za su shiga musuluncin amma su shugabanni ne cikin jama'ar su in an ba su kuɗi mai yawa to za su kyale ku shiga cikin karkara su ku musuluntar da kowa amma in aka ki neman haɗin kansu ba wanda zai shiga musulunci a yankin sai ya nemi izinin su su kuma suna adawa to sai a sayi su da kuɗi na zakka shikenan sai motar da'awa ta zo ta wuce lafiya ba wanda zai tare ta duk wanda zai shiga musulunci ba za su yi masa izgili ba in ma za a na ta ku kyale shi kowa ya abin da yake so mana <laughs> to kaga kaga wannan bukata ce ta musulunci to haka fi sabilillah a wajen jihadi kaga bukata ce ta musulunci da akwai udda ta jihadi ko kayan fada ko guzurin tafiya wajen yaki din don wannan kudaden shiga na gwamnatin musulunci za ta tsaya idan an ba da zakka kaga an toshe wannan bukata ina fata an fahimta to wannan daga cikin amfanin zakka ke kaga idan babu wannan kenan za a sami kaskance ma'ana dai zakka ɗaya ce daga cikin kafa da take taimakawa haɓaka tattalin arziki a musulunci domin haɓaka tattalin arziki ba wai ƙasa ya zanto tana da reserve na kuɗi masu yawa a banki ba a'a wannan a eh yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna haɓaka tattalin arziki amma ya zanto an toshe bukatun mutane ita ce babban abin da ke haɓaka tattalin arziki ya zanto cewa ana ragewa mutane tsanani na wahala da suke ciki to zakka ce ko take da wannan tsari in ana yin ta daidai shi yasa sai musulunci ya tsara zakka yadda ba za a cuci wani ba shi ma ba zai cuci kowa ba dai idan an ce masu kuɗi ku bayar kadai ba za su bayar ba to sai gwamnati kuma ta shiga dole idan gwamnati ta shiga a yau gwamnatin jihar Bauchi idan tana so za ta san dukkan wani mai arziki a cikin Bauchi nawa yake da shi za ta je bankuna su ta hanyar banki za ta je a bata account number a bata bank statement na wani account din wani account din wani in ma ya kai wata kasa in ma ya kai wani gari in ma ya yi waye duk da gwamnati za ta iya ta hanyar security ta gano kafin a zo shekara ma an san nawa ne account ɗinka an riga an aika maka da sa'i sa'i ya ce to fa in dai kudin da ke banki ne kaza ne sannan sai mu je kuma a ga kayan noma nawa ne a cikin store ɗinka buhun shinkafa nawa ne buhun masara nawa ne buhun dawa nawa ne sannan idan kana da dabbobi kuma nawa ne amma kudi dai gashi na an riga an cire daga cikin akawun ɗinka ya shiga hannun kwamitin zakka idan gwamnati ta yi wannan sai wani mai kuɗi ce a ba ne sai ce a to amma ina tsarin yake tsarin ne kawai babu saboda babu tsarin mutunci sau da kafa wato gama fahimtar sama mu gama fahimta mu gane irin gatan da Allah ya mana ta yadda zamu ji daɗi masu kudin su ji daɗi talaka su ji daɗi kowa ya huta ma'ana gwamnati za ta karbo daga wajen masu kuɗi sai kuma ta zo ta rabawa talakawa haka ba ake bukata dai idan an kyale talakawa da masu kuɗi masu kuɗin ba za su bayar ba irin yadda yanzu suna bayarwa duka ba duka suke bayarwa wanda suke bayarwa ko ba abin da ya cancanta zai bayar mutumin da zai bada miliyan ɗaya ta zaka sai ga ta yawa sai ya bada dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ita ma rarrabawa danginsa na kusa banda sauran mutane ko kuma ya sassauke waɗansu nauyi ka tambaye shi ɗanka ba da lafiya sai ya yi ta ja maka hankali har sai lokacin zakka ya baka kuɗin zakka ba zai baka wancan taimakon na yau da gobe ya yi baki daga wani wuri daga kuɗin zakka zai ciyar da su wani ya zo ce ya haihu matarsa ba ya da ragon suna daga kuɗin zakka zai bashi ma'ana dai kuɗin zakka suna nan da ya fitar da su sai ya ajiye su yana jiran Allah kawo tsautsayi duk wani tsautsayi da ya zo to akan su zai amma ba akan dukiyarsa ta yau da gobe amma ba zai fitar ba yadda ya fitar ya ce gashi haƙƙin Allah bai wanda suka tantanta ba zai ba to wannan shine amfanin shigar gwamnati cikin harkar zakka Sai yasa ka samu al'amalin alaiha al'amalin alaiha waye zai kafa al'amalin alaiha gwamnati su ne za su kafa su kuma ta ba su fafa sosai da sosai Allah kawo mana lana da zamu ga wannan tsari amma shi azumin watan Ramadan shine bauta Allah ta hanyar al-imsak an al-muftarat kame baki daga dukkan abin da ke karya azumi nahar Ramadan a cikin wata ramadan da rana yana daga cikin amfaninsa tarwizun nafsi an tarkil mahabubati mutum ya saba wa ransa barin abin da yake so kana son ruwa mai sanyi gashi kana cikin zafi amma ka haƙura da shi har sai rana ta faɗi kana son matarka amma ka haƙura da ita har sai dare yayi kana jin kishi kana jin yunwa ga abincin ka iya koyewa ka ci amma ka haƙura kaga mutum yana baya kan zuciyarsa wani horo na musamman shine tarwidun nafs sabar da zuciya an tarkil mahbubati dangane da barin abin da mutum ke so talaban li mardatillah dan neman yardan Allah idan ka tana ai kana son wannan ruwan sanyin sai ka tana ruwan alkausara ya fi shi daɗi sai ka haƙura da wannan dan wancan in ka tana kana son wannan abincin sai ka tana cikin aljanna fi ma faki hatun wa nakalun wa rumman kuma lalle sun fi wannan daɗi sai ka haƙura da wannan dan wancan idan ka tana ga matar ka kana son ta dauke ma kewa sai ka tana cewa horul iyin horul iyinun ka misalin lolo il makanun jaza'an da makawli amalun sai waccan ta mantar da kai wannan mutum ya saba barin abin nan ɗinsa saboda saba kansa wannan sai ce amfanin sai kuma aikin haji aikin haji kuma bauta Allah ta hanyar mutum ya nufaci ɗakin Allah ɗin da qiyam bi sha'ir alhaji wajen aikata ibadoji na aikin haji shi ma yana daga cikin amfanin sa tarwizun nafsi ala bazlil majhudil mali mutum zai saba wa ransa bayar da wani abu na dukiya wani abu mai nauyi na dukiya almajhud abinda zai dan wahalshe ka almali na dukiya an gane ko wal badani ko mutum ya dan bayar da karsashin jikinsa aikin haji akwai kashe kuɗi sannan akwai bayar akwai yin amfani da kuzari da karsashin jiki fi ta'atillahi ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في fi الله da haka aikin haji ya zama nau'i ne daga cikin nau'ika na jihadi وهذه نعم وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكرها تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها ومن أراد استبا ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى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 فإن في التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب والله المستعان malance waɗannan dangin amfani da muka ambata na waɗannan rukunai na musulunci wa ma lam nazkurhu da abinda da ma bamu ambata din ba dukkanin su taj'alu min al-ummati ummatan islamiyatan zahira za su mai da al'umma ta zama al'umma ta musulunci tsarkakakkiya naqiyya mai tsafta wadda ba datti tattare da ita tadinu lillahi dinul haqq al'ummar da za ta yi wa Allah addini na gaske wato wa amilul khalqa bil adli was sidq ta yi mu'amala da sauran halitta ta hanyar adalci da gaskiya li'anna ma siwaha min islam domin duk abin da ba wannan rukunan ba cikin shari'o'i na musulunci yasluhu bi salahi hadhihi al-usus to zai inganta ne in wannan rukunan sun inganta wa tasluhu ahwal al-ummati bi salahi amri diniha halayen al'umma kuwa suna gyaruwa ne idan lamarin addinin al'umma din ya gyaru idan addini ya lalace al'umma ba za su iya gyaruwa ba wa hutu min salahi ahwaliha zai iya kubucewa al'umma wani abu na gyaruwar halayenta bi kadari ma fataha min salahi umuri diniha gwargwadon abin da ya kubuce mata na gyaruwar lamarin addininta idan wani abu na gyaruwar addini ya ci baya to lamarin ci gaba kuma dole shi ma na rayuwa ya ci ba idan wani abu na addini ya ci gaba to rayuwa ma za ta ci gaba amma kada mutane su taɓa tunanin hango ingantacciyar rayuwa a wajen addinin musulunci ba zai yiwu ba wa man arada istibana tazalik wanda yake son ya nemi bayanin haka falyaqra qawluhu ta'ala ya karanta waɗannan ayoyi da ke cikin suratul araf Allah ce walau anna ahlul qura amanu inda ce ma'abuta alqaryu gaba daya mutanen da ke zaune cikin dukkan garuruka Aman sun yi imani wattaqau kuma sun tsare dokar Allah da za su yi haka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard da sai mu bude musu kofofin sama da kuma kofofin kasa kofofin sama ta hanyar albarkatu da za su sauka daga sama na farko a bude kofar sama alkhairi ya shiga addu'ar mu ta shiga ibadar mu ta shiga sakamakon imani da takawa sannan a bude kofar sama ta hanyar saukar da ruwan sama da girgije da dukkan albarkatu na sama sannan a bude kuma kofofin kasa ta hanyar tsirrai su fita dangin kayan abinci da kayan marmari da sauransu sannan itace su fito garurrukan mu su rayu ta yadda ba za mu zamanto ana mana barazana da kwararowar hamada ba ta yadda bi'a da environment din mu ba zai gurɓace ba yanayi ba zai lalace ba sannan Allah zai sanya albarkatu a cikin ƙasa mu haƙa mu samu fetur mu samu zinare mu samu azurfa mu samu tagulla shine barakatun min samai wal ard inda mutane sun yi imani da aiki na gari to sai Allah ya huwace musu wancan walakin kazzabu amma mutane sun ta ne fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suka kasance suna yi wa kansu suna aikata wa kansu Allah ta afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun shin ma abuta cikin alkaryu sun aminta ne azabar mu ba za ta zo musu ba bayatan cikin dare wa hum naimuna suna bacci awa min ahlul qura an yatu an yatihum suna duhan shin ko mutanen da ke cikin alkaryu sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo musu ba duhan da hantsi wa hum yal'abuna lokacin da suke cikin kai kawo domin al-la'ib na nufin motsa jiki ko wasa ko kuma dan kai kawo wajen annabi sallallahu afa aminu makarallah shin mutane sun aminta ne daga azabar ubangiji cewa Allah ba zai iya kama su da azaba ba sun sun ba kansu garanti ne fala ya'munu makarallah illa al-qawmul khasirun ba fa wanda zai aminta daga azabar Allah ya dauka cewa ya hutun mun tsira sai mutumin da yake tababbe amma duk mai takawa yana nan bainal khawfi war raja' ya yadda cewa alkawalin Allah na in kai aiki na gari akwai aljanna amma baya bai kansa garanti mala yace wal yanzur fi tarihi man sabak ko wal yanzur fi tarihi man sabak a duba a tarihin waɗanda suka shuɗe baya fa inna fi tarihi ibratan li ulul albab a cikin tarihi akwai izina ga ma'abuta hankula wa basiratan liman lam yahul duna kalbihi hita akwai basira ga dukkan mutumin da hijabi bai lullube zuciyarsa ba wallahu musta'an ina ga sai mu dakata anan yanzu mun yi awa daya da minti ashirin da uku saboda haka minti bakwai ma ansa tambayoyi ya zama awa daya da rabi kenan sai kuma ba da break na minti goma sha biyar wanda zai jaddada alwala wanda zai sha ruwa wanda kuma dama yana azumi to shikenan muna so ya samu cikin addu'a na'am tambayoyin sai a hakuri tun da ba ba ta ce su ba to bari in ansa ta baki kafin ka karanta oh, na'am hmm. wace aya e wato alqur'ani ya zo ne musaddiqan lima bayna da yana gaskata littafin da suka gabace shi wa muhaiminan alaihi kuma yana mamaye shi abin nufi yana shafe hukuncinsa shine mamayewar dan da abin da ya mamaye ka ma'ana tasirin ka baya bayyana sai tasirin sa idan aka ce ruwa ya mamaye gonar wane tasirin gonar baya bayyana sai me tasirin ruwa shine wa muhaiminan alai domin shari'ar a taura da linjila duk qur'ani ya shafe su gaba da shine wa muhaiminan alai ke na'am bismillah eh har yanzu cewa walau anna ahlul qur'an amanu har yanzu ayar tana aiki eh to sai dai ana kasa mutane ne na duniya iri biyu mutane na farko mummunai wannan aya tana magana akan mummunai mutane na biyu kuma kafirai ita wannan aya ba ta magana akan su domin inda a ce ayar tana magana akan kafirai da mummunai gaba ɗaya da sai wani ya ce to me yasa yanzu kafirai gashi sun kafirce kuma suna da dukiya suna da karfin tattalin arziki har ma ya fi na mummunai hakikanin gaskiya shi yasa nace ana kasa ta ne kashi biyu mummunai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna imanin da za su yi zai taimaka wajen haɓaka arzikin su don ya ce walau anna ahlul qur'an amanu taqawla fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ard walakin kadzabu fa kunna ma kana yasmun amma kafirai kuwa Allah ya nuna ba idan mutum ya kafirci to sai ya kara bashi duniya din da yawa dan saboda baya da rabo a lahira kamar da Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay yayin da suka kyale abin da aka musu wa'azi da shi ba su yi aiki da shi ba fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai kofar komai aka bude musu arziki daga sama arziki daga sa kere-kere kimiyya fasaha technology computer wacce ya komai hatta idza farihu bima utu har sai lokacin da suka rika alfahari suna kafafa da irin abin da aka ba su na arziki a akhadnahum baktatan fa izahum mublisun sai mu danke su da azaba ba zato ba tsammani fa izahum mublisun sai ga suna cikin hali na dai bai tsammani ina fata an fahimta ɗaya da sannan na biyu yawanci dukiyar da kafirai suke da ita yanzu duka tasu ce sama da rabin arzikin amerika na kasashen yankin gulf ne fa a yau inda Saudiya da Kuwait da United Arab Emirates za su yi karfin halin su cire dukiyoyinsu daga bankunan America America za ta samu komada da kila sai ta shekara goma nan gaba kafin ta tashi ta tattalin arziki man fetur din da muke da shi a Najeriya tsammanin ka Najeriya tsakanin shugabannin da suke sace dukiyar da talakawan da dan wani abu yake gangarowa ko yaya zuwa ga hannunsu abin da duk Najeriya take samu gaba daya da abin da manyan kamfanonin man fetur din da suke zuwa su haƙa suke samu wanne ya fi yawa nasu ya fi yawa ya fi Najeriya yawa duk abin da ake samu nasu ya fi yawa na farko dai su ne suke da injiniyoyin da za su ce kaza aka samu su za su faɗi in ma kuna da jami'an ma'aikata ta man fetur wanda za su yi ƙididdigar gangano aka haƙo gangano aka sayar duk za su iya saye su gaba daya su haƙo ganga dubu ɗaya su ce ɗari biyar suka haƙo su haƙo dubu biyu su ce dubu ɗaya ko ɗari bakwai da hamsin haka ake dan kasashe masu tasowa musamman kasashe da na bakakin fata wanda nan ne aka fi samun mutanen da ba su san ciwon kansu ba shugabannin da ba su san ciwon kansu ba ko ciwon al'ummar su a nan suka fi yawa a ko ina a duniya sama da ko ina a duniya saboda haka ga nan gurin arzikin ma ashe na kwace ne yawanci Allah ya zuba arzikin a kasashen da musulmai suke yawanci kasashen su ba su da arzikin amma sun rika daukar shi ne sun kwace shi ko sun sace shi da karfi sun kai kasashen su da kuma abin da suka sunanta wa duniya ta hanyar tsarin zirga-zirgar kuɗi wanda sai tsarin da suka tsara wanda bayan da za a yi kuɗi na daga nan gudun su ci kilomita 500 in dai ta hanyar takarda ne ko ta hanyar banki sai suna da wani ba ciki to ballantana kuma transaction da kuɗi daga nan gudun zuwa wata ƙasa ta turai dole sai suna da shi a ciki to kaga anan gudun duk arzikin sun tatse mutane ne amma asalin arziki yana hannun al'ummar musulmi ina fata an fahimta amma me ya kawo al'umma ta musulmai a yau ba ta amfanuwa da arzikin da ke wajenta jahilci da rashin sanin ciwon kai jahilcin al'umma yana da yawa sama da karatunsu rashin sanin ciwon kai kuma gashi nan har a wajen masu ilimin zaka samu wanda bai san ciwon kansa sawawan ilimin zamani ko kuma ilimi na addini to kafa wannan illa ce in mun san wannan illa sai mu ga ya zamu mu yake ta dan shine zai dawo mana da kimar mu da martaba mu da darajar mu to ai ka gani ya malai ibrahim yace dukkan su tambayoyin fikihu ne tsakanin ku da Allah fikihu muka yau kam ai ya kamata mu yi tarkizi akan abin da shi muka yi magana akai ina ga in za mu yi tambayoyi cikin abin da muka karanta zai bi daɗi sosai sosai kuma zai fi sa darasin shi kanshi mun masa gata da yawa yadda zai faɗaɗa na'am ban gane ba eh kwarai da gaske za su fahimci shi annabi isa ne tunda hadisai da sun yi bayanin a ina ma zai sauka a kasar sham zai sauka wato kasar siriya kenan a can zai sauka za su gane shi cewa annabi isa ne na'am a mm. akwai bambanci tsakanin mahadi a sunna da mahadi a shi'a mahadi na sunna mujaddadi ne na addini a yanzu haka ba a haife shi ba sai nan gaba ne zai zo maza Allah ce za a haifi wani mutum cikin zurriyar gidana dan zai zanto cikin alul baiti ne zai fito cikin tsatsan tsatsan tsatsan jikokin jikokin jikokin manzo Allah ne yace sunan shi zai dace da sunana sunan mahaifi shi zai dace da sunan mahaifina wato shi ma zai zama Muhammadu bin Abdullahi yuslihuhu Allahu fi layla Allah zai inganta shi a cikin dare daya da kamar kowa yake cikin mutane amma dare daya sai ubangiji ta'ala ya ya canja shi ta fuskar halayya sai samu kamala ta mutuntaka ta dan adam dan zai zama mujaddadi na addini amma shi mahadi din a kuwa an riga an haife shi tun shekara dubu ɗaya da ta wuce a yadda suke sa bikin lokacin da aka haife shi a wani gari cikin ƙasar iraki na wanta sunan gari sai ya shiga sardab sardab shi ne irin kurfi eh, ya yi garin samin ra a cikin ƙasar iraki an haife shi to akwai wani sardab sardab shine kurfi wato rami da masu hakan tabarma suke yi sai su rufe shi sai su bari da kofa ta shiga to shine sirdab to shi wancan mahadin na yan shi'a da aka haife shi tun yana yaro dan karami sai ya shiga cikin wannan sirdab din ya buya to ba zai fito ba sai bayan duniya ta cika da zalunci sannan sai ya fito sai ya kawo gyara na addini kaga wannan mahadin yan shi'a kenan wanda yake mahadi ne na ƙarya babu shi a tarihi ba taɓa yin wannan ba sannan manzon Allah bai faɗa mana wannan ba cikin hadisi duk abin da yake ta al'ada ya kamata nafsi ya tabbatar mana da shi mu gani dan bai gudana ba cikin al'ada mutum zai iya rayuwa yana yaro dan karami cikin surdab har yayi kwana biyu ma ko uku ba tare da ya ci abinci ba ko abin nan balanta za a yi shekara dubu da wani abu kuma garin na samun ra'ayi nan har yanzu ko ba wanda ya je leka ya ji kukansa kan ƙarya kawai suke yi to ga ka'idar shi'a ba ma a yin addini sai in mahadi ya zo din tunda ka'ida ba a yin addini sai karkashin jagoranci na mutumin da yake shugaba ne ma'asumi to kuma shi shine shugaba kadai ma'asumi da ya rage ina fatan kun fahimta da haka ka'ida shi a ba a sallar jami'i dan ba a yin sallar jami'i sai bayan shugaba ma'asumi ba a sallar juma'a dan ba a yin sallar juma'a sai bayan shugaba ma'asumi ba a yin jihadi dan ba a yin jihadi sai bayan shugaba ma'asumi sai mahadi ya zo jihadi da kowa ga ana yi a ko ake faɗa da baka cewa ana yi da kuka ji an yi a Iran kuma yana ne ya kawo shi shi kuma ne da yazo yana so ya juya mulki sai ga cewa to kuma ga ka'idar su ta shi a babu jihadi sai ranar da mahadi yazo shi kuma ya san ba shi ne mahadin ba sabar theory a cikin shi anci wanda suke kira wilayatul faqih wilayatul faqih wannan wilayatul faqih rabbi